article 25 mataki na 25 daya kowane mutum na da hakin ya sami isheshen halin da zai rayu da shi domin ya kiyaye lafiyarsa da shi da iyalinsa da jin daɗin rayuwarsu ya kuma mallaki halin tabbatar musu da abinci da tufafi da mahali da maganin daga likita da sauran abubuwan kyauta rayuwar waɗanda suke bukata har illa yau yana da hakkin a sama masa abin da zai biya waɗannan bukatau da shi idan ya rasa aikinsa ko yana rashin lafiya ko wani musakanci ya same shi ko yana cikin gwararranci mutuwa ko tsufa ko wata ta'adi ko wani hatsari ya raba shi da dukiyar da ya tana da yake rayuwa da ita biyu ya kamata a yi wa mata masu ciki da yara kanana tattali da taimako na musamman kuma dukkan yara ne ya kamata su ci murya wannan tattali da taimako ba waɗanda aka haifa a cikin aure kaɗai ba.